masu saurare sashin hausa na murya amurka kuka lalubo kai tsaye daga nan washington a gundumar columbia kan mitoci 25 21 da kuma 16 abin ne mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar view Africa a kan mita 102.5 sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni sannan a lokacin da aka samu dama za a iya sauraron shirye-shiryenmu na kowane lokaci a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau alhamis 29 ga watan yunin shekarar 2017 Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na wannan yammaci. yanzu karfe 11 na safe ne a nan washington dc kuma ma'aunin yanayi na digirin celsius na cewa maki ya kai 78 ga kanin labaran duniya To ƙasar Amurka na shirin aiwatar da sabbin dokoki akan masu neman takardar visa ta shigowa ƙasar daga ƙasashe shida waɗanda galibinsu na musulmai ne. Ƙasar Sudan ta kudu ta janye jakadunta daga wasu ƙasashen duniya guda bakwai, amma ƙasar ta ce wannan matakin baya da nasaba da matsalar tattalin arzikin da take fuskanta. A Libya kuma wasu 'yan bindiga sun buɗe wa wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya wuta jiya Laraba, sun kuma kama wakilan majalisar su bakwai. a najeriya kuwa al'ummar kasar ne ke ci gaba da dasa alamar tambaya kan karin hare-hare da ake samu musamman a jihar borno hukumomin najeriya su ma suna ci gaba da karin haske kan dalilan da suka sa ake ganin hakan so muna ayyuka a ƙarƙashin ƙasa ne amma in ka tuna ba daɗe ba muka canza su masu mukaman kwamandoji kwamandoji na wurin ko so kaga zai dan ɗauki lokaci su ma su dan zauna su fahimci abubuwan da yake faruwa a wajen a jamhuriyar Nijar kuwa wata kungiya ta buɗe wa 'yan gudun hijiran Najeriya da ke samun mafaka a yankin Difa a makarantar ilimin zamani. So who can tell me the types of mechanical energy before we proceed? Kinetic energy. Kinetic energy and potential energy. Baya ga haka Jummai Ali na tafa da shirinta na basai bango ya tsage amma fa duka sai kun sha labaran duniya. assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙasar Amurka na shirin aiwatar da sabbin dokoki akan masu neman takardar visa ta shigowa ƙasar daga ƙasashe shidda waɗanda galibinsu na musulmai ne. Dokar ta ce sai sun nuna da ko kuma sai suna da wani ɗan uwa na ƙudda ko wata sana'a Amurka kafin su samu cancantar shigowa ƙasar. Wata kafar talabijin ta ma'aikatar harkokin wajen Amurka da kamfanin dillancin labaran Associated Press da na Reuters suka gani a daren jiya Laraba, amma ba a sanar da sauran jama'a ba. Ta zayyana yadda jami'an ofisoshin jakadanci za su duba takardun visar mutane daga kasashen Iran, Libya, Somalia, Sudan, Siriya da Yemen. Cikin mutanen da za su kasance 'yan uwan mutum na kusa sun hada da iyaye, miji ko mata, ɗa ƙarami. ɗakoɗiya da suka mallaki hankalinsu da siriki ko sirika ko kuma ƙani ko ƙanwa ko yayyen da suke zama amurka sannan kuma duk sana'ar da za a amince da ita dole ne tana da takardar shaidar hukuma kuma ba wai an yi ta bane don kaucewa dokar hana shiga ƙasar rahoton ya kuma ce babu kama hotel a cikin sharaɗin ƙasar sudan ta kudu ta janye jakadunta daga wasu ƙasashen duniya guda bakwai amma ƙasar ta ce wannan matakin ba shi da nasaba da matsalar tattalin arzikin da take fuskanta tawarbarewa tattalin arzikin wanda ya samo asali daga yankin yakin basasar da aka kwashe shekaru uku ana yi ya jefa ƙasar cikin matsalar karancin kuɗi abin da yasa yawancin jakadun ƙasar da ke ƙasashen duniya suka share kamar watanni shida ba sa samun albashinsu wata wasiƙa da aka rubuta ranar 14 ga watan nan na yuni wanda ministan harkokin wajen ƙasar den alo ya rattabawa hannu ta ba jakadun birtaniya da sudan da uganda da kuma wakilinta a jamus da india da eritrea da kuma masar wa'adin kwanaki 60 su koma juba mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar michael arik ya tabbatar da gaskiyar cewa gwamnatin sudan ta kudu ta janye wasu jakadunta amma ya musanta cewa matakin na da nasaba da matsalar tattalin arziki Wasu 'yan bindiga sun wa wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya wuta jiya Laraba, sun kuma kama wakilan majalisar su bakwai. Wani mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce tawagan na tafiya ne tsakanin birnin Tripoli da garin Surman a yammacin Libya yayin da 'yan bindigar suka fara harbin su. Sun lalata ɗaya daga cikin motocin tawagar, amma jami'ai bakwai da suka kama na ɗan lokaci sun sake su ba tare da sun yi masu wani lahani ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta gode wa jami'an gwamnatin Libya da hukumomin yankin don ƙoƙarin da suka yi na tabbatar da cewa sun kare jami'an. Majalisar ta kuma ce jami'anta da ke Libya za su ci gaba da goyon bayan zaman lafiya da tsaro a ƙasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yan sandar kasar australia na tuhumar wani babban jigon fadar paparoma da ke vatican da laifukan yin lalata hukumomi dai basu su ba da wani karin bayani akan zarge-zargen da ake wa cardinal george pell ba baya ga cewa an samu korafe-korafe da yawa masu alaka da zargin a yanzu dai an umarci cardinal pell wanda ya taba zama babban mai ba roma francis shawara akan harkokin kuɗi ya bayyana gaban wata kotu a birnin melbourne a ranar 18 ga watan yuli a wani taron manema labarai da aka yi a fada vatican pell ya faɗi cewa bai aikata laifukan da ake tuhumarsa da su ba kuma an daɗe ana ƙoƙarin azumin mai da mutunci mai magana da yawan fadin vatican greg burke ya ce paparoma francis ya ba cardinal din wato hutu cardinal pell dai shine kusar katolika a fadar paparoma mafi babban mukami da aka taba zarga da irin wannan laifi mai alaka da lalata a tarihin fadar Shugaban kasar China Xi Jinping ya fara ziyarar kwanaki uku a birnin Hong Kong yau Alhamis don bikin cika shekaru 20 tun bayan da kasar Birtaniya da ta mulki kasar China ta mai da kasar a hannun hukumomin kasar ta China. Haka kuma a lokacin wannan ziyarar Mr. Shi zai halarci bikin rantsar da Carrie Lam wadda ita ce mace ta farko da za a rantsar a matsayin shugabar kasa a Hong Kong ranar Asabar. An tsaurara matakan tsaro a fadin birnin kuma 'yan sanda sun kama wasu masu zanga-zangar nuna goyon bayan demokuraɗiyya gabanin isar Mr. Shi. Ana sa ran ganin tararrakan zanga-zanga ciki har da jerin gwanan da aka saba yi duk shekara ranar Asabar wanda a baya yake janyo gangamin ɗimbin jama'a. ƙasar iraki ta ce dakarunta sun sake kwace babban masallacin na mai tarihi na birnin mosul inda shekaru uku da suka wuce shugaban 'yan kungiyar isis ya sanar da kafa daular su a makon jiya ne mayakan sa kai suka tada mabamai a katafaren masallacin na annuri wanda aka gina shekaru 850 da suka wuce da su mesa mai tsawon mita 45 abin da ya kara dagula lamura a birnin masul cikin watanni takwas din da a kwashe ana fafatawa dakarun iraki da taimakon hare-haren sojojin jiragen sama da dakarun ƙasa na magamayyar ƙasashen da amurka ke jagoranta na kokarin fatattakar sauran mayakan is daga yammacin da daɗaɗɗen birnin na masul don su kammala kokarinsu na sake samun cikakken iko akan birnin da mayakan suka mamaye tun a tsakiyar shekarar 2014 firaministan iraki haidar al-abadi ya faɗi cewa a hukumance kai hari kan masallacin na nuna cewa an samu galaba akan 'yan ƙungiyar ta is labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to a najeriya mutane da dama na korafin cewa matakan da hukumomin najeriya ke ɗauka wajen daƙile har-haren boko haram na raguwa lamarin da ya sa wasu ke ganin shine dalilin da ya sa ake samun yawaitar hare-hare a 'yan kwanakin nan wakilin murya amurka umar faruk musa da ke abuja ya zanta da ministan tsaron najeriya janar masul dan ali kan wannan batu inda ya fara da tambaye shi ko da gaske ne sojojin najeriya sun sassauta kai hare-hare akan yan boko haram tun bayan da aka tarwatsa 'ya'yan kungiyar a dajin sambisa kasan harkar najeriya tana da al'amuran da lokacin da aka yi wannan abubuwa da yawa sun faru bayan waɗannan lokuta 'yan najeriya suka yi ca aka ce an yi surutu da yawa an ce an karasa da yan boko haram menene menene kun ba gama ba ga sunan suna kawa so mun ɗauki shawaran cewa a lokacin a daina surutai da yawa a kan jaridu da kuma gidajen rediyo amma in ka duba su mutanen nan fa da kake gani da an ba su kafa kaɗan da propaganda ne da surutai ne ka tuna ha bidiyo suka yi bayan lokacin ko ba haka bane so wani bi abubuwan sai dole ana haɗawa da propaganda so muna ayoka a ƙarƙashin ƙasa ne amma in ka tuna ba daɗe ba muka canza su masu mukaman kwamandoji kwamandoji na wurin ko so kaga zai dan ɗauki lokaci su masu su dan zauna su fahimci abubuwan da yake faruwa a wajen kanin su su fara ba da bayanai ba wai ba aiki bane ana na ana kai amma su yan ta'addan na in ka tuna ko a kasashen waje suna amfani da lokuta irin na hutattaki da koko kuma lokacin eh, ramadan daga lokacin azumi ko a Pakistan kusan nan ba da daɗewa ba da Ingila da ina ne duk da sun yi kai farmaki lokacin da suke nema a rahututtuka lokacin suke amfani su ƙara ƙaimin abubuwan da suke so yana cikin abubuwan da kake gani kwanan nan kan nan kamar sun ƙara kaimi suna dan fashe-fashen bom a nan da can da koda. a wai ba aiki bane ana kai amma kaga kamar yan kuna bakin wake da suke amfani da su sun ƙara zafafa ayyukansu na ta'addanci kuma suna ci gaba da kai farmaki a mayan garuruwan yankin arewa maso gabacin Najeriya wannan bai nuna cewa lallai ba wai farfaganda ba ce kawai a zahiri ma har suna nuna hoton bidiyo din abubuwan da suka yi na tada zaune tsaye a waɗansu sassa da suka kai hare-hare ka tuna na ce ma mun canza kwamandoji kwanan nan so kuma abubuwan kamar su ba suna sanne da waɗansu abubuwa ta yanzu ana suna samun rahoto cewa ga abubuwa ke gudana saboda muna canza kuma su ma sojojin da suke a wajen ana kokarin a hito da wasu a kai waɗansu amma ba wai mun daina aiki ba ne ana kai kuma na tabbatar ma su sojojin Najeriya sun san da cewa irin waɗannan abubuwan suna faruwa har dai lokacin da yake irin na hutu haka kamar na Ramadan da kuma sallah. So suna dube suna nan suna kokarin cewa kare wurare inda suka kama a da ba wai mun rasa su ba amma kamar irin da nake gaya ma cewa irin na an bushe irin za a zo ko da a fito wani gari a je wani gari su tsaya kan hanya su yi ma mutane kwanta-kwanta akwai su irin waɗannan suna faruwa. Tunanin mutum sa ribar rayuwar zaman duniya. janar masu dan ali kenan ministan tsaron najeriya to bari mu leƙa jamhuriyar nijar kuma kan wani batu da ke da alaƙa da wannan hirar inda wata kungiya da ake kira kofi tare da haɗin gwiwar hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta buɗe wata makaranta domin ilmantar da 'yan gudun hijirar najeriya da ke samun mafaka a yankin difa daga da magaram ga rahoton da wakilin murya amurka tamar abari ta aiko mana So who can tell me the types of mechanical energy before we proceed? Abdulhadi Abubakar shine jagoran makarantar 'yan gudun hijirar ta Difa. Wannan makarantar ana kiranta abin UNHCR Nigerian Rapids Educational Center. Ta fara ne tun shekarar 2014. Eh, ta hanyar wata mata da ake ce mata madam asaba wadda aka zo da ita daga kenya ta hanyar abin nan unhcr wanda su ne suka fara implementing na makarantar daga nan kuma sai suka ba da contract kamar suka zama hada hannun gwiwa da kufi kufi suka ci gaba da gudanar da ayyukan makarantar amma eh, eh, suna hanyar ko kuma masu ɗaukar nauyinta su ne unhcr abubuwan da sun hada da 'yan kayan karatu da wurin da ake zauna na makaranta wanda muhalli ne wanda yake mai kyau darussan da ake ba yaran ba shi da bambanci da na da sai dai a cewar abdulhadi suna da karancin malamai darussa duka ɗaya ne ake ba su sai dai akwai karancin malamai wanda ya hada da eh, kin akwai bukatan malaman su dan kasance masu dan yawa saboda darussan da ake dokan su yanzu a nan kaman ana dai dan agaza ma mutane ne sakamakon kar su zauna zaman banza wanda eh, abin da ya koro mu daga can shine ake so a gyara shi kenan idan ya zamana kuma an bar mutane a watsi a nan babu tallafi na koyar da su kuma su san yanayin amfanin karatun kenan za a koma da yar gidan jiyan ne to a cikin su dai kawai malamai suna dan maleji ne saboda muna da malamai guda bakwai ne a cikin makaranta. ko yaya dangantakar su take da hukumar ilimi ta jihar difa hukumar ilimi gaskiya suna ba mu iya kokarin su sai dai har yanzu akwai karancin tallafi ko goyon baya da zance suna kokari dan wakilansu suna zuwa suna dan duba mu suna ganin yadda muke yi ma yaran karatu kurakuran da muke da su suna rage mana to amma kuma har yanzu muna ganin wani rashin tallafawa kuma eh, daga gare su domin za mu ga ana haɗa farmasiyan workshop kenan mu kuma ba a gayyata mu sai dai abdulhadi abubakar ya yi korafi game da hukumomin su na najeriya babu wani abu da ya taba shigowa a cikin wannan eh, harkan karatun ya kamata su kula da mutanen su da suke cikin wayannan garuruwan ko da ba a bada tallafin abinci abinci ba wannan yanzu wa'anda sun mamanta da tallafin abinci ne suna kokarin nema da kawunan su. su ma ɗaliban sun nuna jin daɗin su kamar haka. habiba abdulkari gaskiya ina jin daɗi sosai saboda ana kula da mu ana ba mu karatu mai kyau. hashimu muhammad mun ji daɗi da aka kawo mu da muka fara wannan makaranta saboda lokacin da muka zo kwata-kwata ma akwai wanda suka je wani waje amma ba su samu irin wannan tallafin da aka mana tamar abari murya amurka daga da magana a jamhuriyar niger wani labari da muke samu yanzu na cewa an kai wani hari a sansanin 'yan gudun hijira da ke jamhuriyar niger a garin kabilewa sai a biyo mu a cikin shirye-shiryenmu na gaba domin jin karin bayani ta kwanan nan ana ta samun karin kiraye-kirayen cewa a sauyawa najeriya fasali wato abin da ake kira structuring a turance idan la mu shirin na dare za ku ji abin da ake nufi da sauyawa ƙasa fasali wanda yake da fannoni daban-daban kuma kan wannan maudu'i muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku a shirin na dare amma kafin nan ga jummai ali da shirin mu na gaba. Masu sauraron sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jama'a Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau idan Allah ya yarda Hajiya Maryam Owes mai baiwa shugaban Najeriya shawara da kuma lura da shirin tallafawa talakawa samun bashin kuɗin jari da ɗaukan ɗalibai aiki da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta bullo da shi da ake cewa 'yan power da turanci za ta yi da ba da amsa ga dukkan tambayoyin da aka yi mata. sa'an nan kuma mejo hamza al-mustapha tsohon mai tsaron lafiyar tsohon shugaban najeriya zai shigo wannan zaure ya amsa tambayoyi akan masu neman a kafa kasar biafra da kuma waɗanda suke son a kori 'yan ƙabilar igbo daga arewacin najeriya to idan kuna biye da mu malam nuhu na tambaya a makon jiya ya yi tambaya ne akan ko akwai tanadin da aka yi wa ƙananan manoma domin ya ce suna yawan yin hasara ko akwai kamfanonin da za su sarrafa abubuwan da suke nomawa kamar su tumatir da tattasai da kuma albasa to amma hajiya maryam ba ta samu damar bashi ansa ba a saboda ƙurewar lokaci a saboda haka ga hajiya maryam nan da ansa ban san yawanci zan iya ga mutanen eh, na ministry of agriculture don aikin su ne su wannan amma abin da zan iya cewa idan an so ciyar da yara a makaranta za a ringa saya sayan abinci daga hannun ku direct za a rage muku wannan eh, matsala da kake kuna da shi cewa abinci na na ɓaci ko ba a samu mai eh asara eh suna asara eh eh to kuma ya kamata mun gaya kowane mutanen da muke aiki da su kowace jiha ya kamata ku sanar da mu da mutanen mutanen da za a saya a hannunsu direct to zan iya ƙara gaya musu in ce musu to akwai manoma da yawa da suke cewa kuɗi eh, abincin su na lalacewa don babu mai siye a lokacin da in sun shuka ya nuna saboda haka a tara ku a san yadda za a yi a magana da ku kuma a san inda kuke in an tashi sai a saya ka ce nasara sai take ko Eh ni dan Toba local government ne. Wani local government? Toba local government Kaduna State Nigeria Toba. Ka fahimci tambayar ta tana a ina kake yanzu? Tare local government madaban gurku Nasarawa State. To a nan kake da zama? Eh. To, a Hajiya Maryam ji yana jihar Nasarawa ne. Allahu zan ga mutumin ka zan ga mutanen Nasarawa ɗin in to ya za a yi. Na san wannan kuma ba aiki ba na bane. eh ana sayan abinci da yawa yanzu gwamnati tana shirin yadda za ta sayi abinci da za a kai inda ake da yunwa sosai ake da ciwon da ake ta wahala kamar a borno ko yobe ko adama inda dai boko haram ta yi ta'adi ah. kuma na san waɗanda suke sayan abincin an zauna da su ana magana da su akan yadda za a yi ya batun kuɗi yadda ba za su su ba za su wahala ba ba za su cutu ba su kuma masu za a ɗibi abincin a kai musu can barnan. To sa a dace. Malami na gaba bismillah ko? Wa alaikum salam. Ajiya ni ne Aliyu Muhammad Malam Fisi Katsina State, Nigeria. Ni mai maganin gargajiya ne. Ina sai da magungunan gargajiya kamar abin da ya shafi taifoid da malaria, abin da ya shafi olsa, asama, sikila, lamoniya, hawan jini, to yanzu abin da nake abin nan mu akwai wani tallafi da gwamnati ta tana da za ta yi mana mu samu ainihin garkuwa na wajen bunkasa wannan ainihin magunguna na gargajiya wayannan dai ba su suka in dai har kana samun kana shine sana'ata ana iya karɓan bashi dubu goma zuwa dubu ɗari akan yadda zai taimaka maka um, sana'ar ka bunƙasa. To na'am. amma sai ka yi wannan kungiya ba za a baka eh, sai ai sai ka shiga wannan kungiya yanda kowa zai iya cewa eh wannan mutumin yana da gaskiya yana da amana kuma zai biya bashi ba za a baka haka direct ba kawai to eh. ba mutum na gaba ko wa alaikum salam ajiya ina tambaya tallafin da yan uwan mu wanda gudun hijira ya kawo su garin gashuwa ga sunan sun an sun bude account za a tallafa musu su noma a ba su inji da inji da iri da kayan aiki amma hajiya su bude akawun din yanzu har yanzu ba su ga wannan tallafin ba ina magana ta hajiya waye muku wani alkawari gwamnatin jihar yobe waye wani alkawari shine yace ce to a to eh, ai wannan gwamnatin a taba yawa to hajiya an san sun bude akawun eh shine baka ji ansa ta ba ta ce gwamnan gwamnan jihar yobe za ku tambaya wannan mun gode hajiya hajiya maryam mun gode da kika samu dama kika shiga wannan filin kika ansa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraron mu mun gode wannan shiri na sai bango ya tsage yana zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To kamar yadda na faɗa tun da farko mun gayyato mai Hamza al tsohon mai tsaron lafiyar shugaban Najeriya marigayi Sani Abacha wanda a halin yanzu yake jagorantar wata kungiyar da ke yayata bukatar neman zaman lafiya da haɗin kai da kuma ci gaban Najeriya. Haka kuma kungiya ce da take taimakon matasa ta hanyar ba su horo domin su samu abin yi. A saboda haka ga mai tambaya ta farko daga jihar Nasarawa. To, alhamdulillah, salamu alaikum. Da farko dai muna yi wa manjo Malam Mustapha maraba cikin wannan shiri mai albarka. Da farko sunana dai garba ne likitan rediyo. A tambaya na ta farko shi ne. me yasa su 'yan biyafura ba sa tashi nuna wannan abin nasu sai in shugabanninmu na arewa ne misali kamar a ce dan arewa ne na shugabanci sannan suke tada irin wannan magana. Domin a lokacin da shi a Obasanjo ya yi mulki har shekara takwas ya gama wannan abun bai taso ba. Kuma Goodluck ya yi shekara takwas shi ma ya gama a shekara shida kai ya gama wannan abun bai taso ba amma gashi buhari shekara biyu kawai sun taso da wannan abun shi manjo mustapha wani irin mataki ne za su dauka domin a samu cikakken haɗin kai a wannan kasan na wata tambayan kenan to bari mejo ya baka ansa mejo ka ji tambayar ta ko eh, eh na ji tambayar shi sosai farko idan duk gwamnati a nawa fahimta da dan arewa ya zo yake mulki to akwai hikimar jawo nasu a ciki akwai kuma hikimar yin maganganu da su misali mu lokacin da muka yi ni karami ne a gwamnatin marigayi general abacha shi ojuku da kansa ai kin ga muna tafiya tare da shi in general abacha zai yi tafiya hakan da aka yi ta yi kuma da waɗansu sarakunan su shine don a jawo su a ɗinke hmm. domin su akwai waɗanda suke musu maganganu marasu kyau a bayan fage musamman idan ɗan arewa yana mulki wannan kuma akwai magana da ta shafi tsaro na najeriya a ciki shi yasa ba zan so na bincika na yi magana a kai ba saboda idan dan ya ko magana boko haram ya isa a nuna cewa ai ba yan arewa suka haddasa ta ba hmm. akwai eh, dalilai a bayan fage manya amma ya shafi tsaron najeriya saboda haka wannan abu ne da gwamnati za ta yi amma a duk lokacin da dan arewa ya zo yake mulki to su akwai masu ingiza su saboda a lokacin da ake tada zaune tsaye irin wannan a sannan ne naira take canja hannu To game da tambayar shi cewa kamar wannan kokari da kake yaya za a samu haɗin kai kuma a zauna lafiya. A gaskiya mun yi nisa kuma muna yi ne tsakaninmu da Allah ba wani yake samu ba. Mu muna son zaman lafiya a ƙasar nan ba wai a yi fitina ba. Kuma wannan abin ba yau muka fara daɗe tun alif ɗari tara da tamanin da hudu ni na samu kaina a yin irin abubuwa haka a bayan fage. Kuma wajen tallafawa matasa saboda haka ba maganar yau ba ce. Amma yanzu yadda za a samu a ɗinke ne yin abubuwa wanda gwamnati ta sani mutanen su manya da ƙanana a bar su suna shiga ciki suna zuwa arewa suna ji suna gani yanzu kamar wayanda na jawo muka zo arewa wajen ɗinke wannan abin wanda da farko kafin shi kanun da kansa ya fanɗare musu su da kansu suka ce ai sun san haka ake yi kuma ko da ta waya ne da sun sani ada sun ta magana da irin su iyayenmu shi professor ango abdullahi an wayan na maganganun haka suka ta faɗa min suna godiya kenan ya nuna manyan mu na arewa ba sa magana da na kudu su ma na kudu ba sa magana da na arewa a wajen manya banda mutane wanda suke kasuwancin su kuma fi lahi dai wani abu zai fito fili nan gaba na cikin irin abin da nake yin haka na ga kama akwai wanda suna so idan ana rigima su a gaskiya su sannan suke kara samun girma ko kuma samun hanyar samun kuɗi a cikin wannan magana ni kuma yana daga abin da nake so gwamnati eh, jami'oyin tsaro na gwamnati su gane su fahimta dan ni na mun yi samu haka a da lokacin da muna gwamnati mu ma to sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu Mejo Hamza Al-Mustafa zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage a halin yanzu kuwa muna gode wa malam suleiman mai alayyaho da wakilan sashen hausa madina dauda da kuma Nasiru El Hikaya waɗanda suka taimaka wa nasarar shirin da muka yi da Hajiya Maryam West mai kula da shirin N Power. A huta lafiya. To yanzu agogo a nan na cewa karfe 11 na safe ne da minti 25 kuma makin yanayi a ma'aunin digirin Celsius har yanzu yana maki 77 a yankin birnin Washington kenan. Kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka. Ga shirinmu na gaba. Saƙonmu na farko a yau cewa yi, to al'ummar garin Mambila ta jihar Taraba ya kamata ku san cewa duk abin da zaman lafiya bai kawo ba, to fa tashin hankali ba zai kawo shi ba. Don haka ya kamata ku zauna da junan ku lafiya domin zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Saƙo daga Okasha Abdulsalam Koko, jihar Kebbin, Najeriya. sai kuma saƙonmu na gaba wanda ya fito daga isuhun dila faki wanda ke cewa hare-haren mayakan boko haram da ke ƙara ta'azzara musamman a jihar borno abin damuwa ne matuka allah ka yi mana maganin wannan masifa ka baiwa shugaba muhammadu buhari lafiya amin sai kuma saƙon haɗin gwiwa da ke cewa muna ƙara janyo hankulan al'umman najeriya dangane ce kucin da suke yi dangane jinyar da shugaba Muhammadu Buhari ke yi a Ingila. Da cewa addu'a ya kamata mu ringa yi masa kasancewar shi shugaba a wajenmu babu wani mahaluki a duniyan nan wanda ya wuce rashin lafiya saboda haka mu taya shi addu'a Allah ya kara ba shi lafiya ya kuma dawo da shi gida Najeriya lafiya domin ya ci gaba da shugabantar ƙasar amin. Sako daga Hamza Galadima birnin Kebbi da Sani mai lange-lange ya wuri da Salisu Isa Fana da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya gulma. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai a takaici. takaice ƙasa Amurka na shirin aiwatar da sabbin dokoki akan masu neman takardar visa ta shigowa ƙasar daga ƙasashe shidda waɗanda galibinsu na musulmai ne. Dokar da ta ce sai suna da wani ɗan uwa na ƙud da ƙud ko wata sana'a Amurka kafin su samu cancantar shigowa ƙasar. Wata kafar talabijin ta ma'aikatar harkokin wajen Amurka da kamfanin dillancin labaran Associated Press da na Reuters suka gani a daren jiya Laraba, amma ba a sanar da sauran jama'a ba. Ta zayyana yadda jami'an ofisoshin jakadanci za su duba takardun visar mutane daga kasashen Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria da Yemen. Ƙasar Sudan ta kudu ta janye jakadunta daga wasu ƙasashen duniya guda bakwai, amma ƙasar ta ce wannan matakin baya da nasaba da matsalar tattalin arzikin da take fuskanta. Taɓarɓarewar tattalin arzikin wanda ya samo asali daga yakin basasar da aka kwashe shekaru uku ana yi ya jefa ƙasar cikin matsalar ƙarancin kuɗi, abin da ya sa yawancin jakadun ƙasar da ke ƙasashen duniya suka share kamar watanni shida ba su samu albashinsu ba. Wasu 'yan bindiga sun wa wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya wuta jiya Laraba sun kuma kama wakilan majalisar su bakwai. Masu da kamar kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe tara zarbi a agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas zarbi rabi kenan gogon Ghana. Za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayinku kan kiraye-kirayen da ake yi na sauyawa Najeriya kwasali. sai ku kira mu a shirinmu na dare akan lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin bayyana ra'ayinku yanzu a madadin maryam dauda da ta ni gabatar da shirin da sa'ida hamdu ta haɗa mana sautukan sai kuma mu wato mr aidin ni mahmud lalo nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai dai kada ku nisa ga tawagar yau da gobe ta shigo tare da usman da maryam da safina da kuma sabuwar ma'aikaciyar mu wato hawa